الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد رفيع درجة كشف أمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم da mutanen duniya gaba daya alhaji jama'a kudi ne kudi da wuri dubu daya ni wannan din da na kona yanzu dubu na kona duka tokansa da wuri kwaya ɗaya wuri mai ciki wanda ba wuri ka kona ba ka kona ba kaga tun kafin rubuta kuɗi ya zo wannan yana jan kuɗi ne insha Allah da yakin ubangiji ka gani wannan ne za ka yi tawada da shi wannan wannan ruwan kwakwa ne shi za ka zuba cikin ruwan wannan ka jara shi mai kyau ka rubuta Allah jama'a malam Allah ji jama malam Allah ji jama malam Allah ji jama malam iya Allah ji jama malam idan kai ka rubuta kafa ɗari biyu ba ɗaya sai ka karasar da suran gaba ɗaya ana ɗayan wanda zai cika shi ɗari biyu ba ka karasar da suran gaba ɗaya ba ka wanke ruwan rubutun in ka wanke ruwan rubutun za ka saka cikin gora irin wannan ko kuma ka saka kaflas ko kuma ka saka wani abu da haka rubutun ba eh, ni a cikin irin wannan nake sawa wannan ma na rubuta cikin wannan sai ka sa turare mai karfi mai kamshi ka ringa shafa kullum da safe ka tashi ka shafa kai malami ne ko dan kasuwa to shi mukulli ne na samun dukiya alman mukulli na alman ne mukulli na kuɗi ne ka gani kafin ni da rubuta ma Allah ya kawo su in Allah ya kawo kai ka ki kaji idan ubangiji ya kawo su kai ka ki ba zai dame mu ba mai gida mun riga mun ce ubangiji fa